Yanzu kuma sai nishaɗi. Ali Nuhu fitaccen jarumin fina-finan Hausa ne a Najeriya, wanda fina-finansa suke samun karbuwa a ciki da wajen ƙasar. A hira da Baraka Bashir, jarumin ya shaida mana irin ƙalubalen da ya fuskanta a harkar da kuma ƙoƙarin da suke yi na ganin finafinan Hausa da dama sun samu karbuwa a Netflix. To, um, ƙalubale na da dama. Da farko da na fara shigowa, um, kusan zan ce kan mutum ya samu gurbi ya tsaya da ƙafarsa. wannan shine wahala na farko to amma kuma idan kana da kokarin yin aiki da kuma jajircewa to insha Allah ba zai zo ma da matsala ba to hakan dai na dinga kokari har na samu wannan matsayi na wannan kaina to bayan wannan kuma abu na biyu zaka so a ce a matsayinka na wanda ke ci masana'antar kai ma kana shirya naka na kan shirin naka na kanka to akwai kasashe da dama da kuma wasu gurare kakan iya samu ko banki su baka rancen kuɗi ko dai ka samu kuɗi daga wani guri ka yi to amma mu a nan a lokacin ba haka bane sai dai ka amfani da kuɗaɗen ka na kanka hakan ya sa na rika ajiya ana kira na aiki na samu kuɗi ba da gaba ɗaya zan kashe wani rika ajiya da hakan dai na tara har na kafa kamfani na mai suna FKD na fara akwai matsala lokacin ta kamar 'yan kasuwa yanayin yadda ake kasuwanci za a karɓi fim ɗinka zai kasuwa da sauransu amma sai a tsawo wajen Eh, tsawon wata takwas goma ko makamantan haka ana tsitsinka maka kuɗin kafin a baka so kaga in baka da cewa ba kowa bane zai iya tattali har ya kasance ka ƙare wani fim din bayan wannan to alfanu gaskiya yana da dama a na farko tukunna a matsayinka na dan adam duk lokacin da ka shigo harkar fim musamman in a ce kai jarumi ne um, akwai wani abu da kake koya a rayuwa Eh, dan kan makaranta ce yau ka fito a likita gobe a police jibi barawo gata mutumin kirki da sauransu to wannan daman eh, wannan yana baka dama ka shiga kowane gurbi ka ga ya so ya rayuwar likita yake yana jin daɗin rayuwarsa a'a ga wahalhalun da yake sha in ya haɗu da eh, mara lafiya ga irin kalubalen da ke gabansa da sauransu ka karanci rayuwarsa gobe ka sake ganin kanka a wani fannin to wannan yana ba mutum dama ya goge a rayuwa saboda ka karanci abubuwa da yawa ka san yadda abubuwa da yawa suke eto eh uh, ah, babu fina-finan hausa wanda za mu ce daga nan kaniwood amma ko fina-finan hausa wadda wasu 'yan kaniwood suna ciki sun hau um, sai dai kuma kamar yanzu kamfani na akwai fim already wanda ke kan netflix zero hour wanda kuma da wani native media da kamfani da suka yi haɗaka suka yi wannan film din yana kan netflix baya ga shi yanzu haka akwai fim din wanda netflix ɗin uh, yana hannunsu suna dubawa bayan ni kuma akwai wasu daga cikin abokan sana'ata wadda na san kamar hafiz bello su rama sadau eh, duk akwai films wanda sun yi kuma burin su shine su kai wannan fim netflix din wasu ma fim din yana hannun netflix yanzu suna duba shi ah, eh,